A daidai lokacin da Najeriya ta fada wani hali kuma 'yan ƙasa ke kokantawa a kan irin yanayin da suka tsinci kansu a ciki. Kuma wasu daga cikin 'yan kasar ke ɗora mafi girman zarginsu da tuhumarsu kan wasu daga cikin mahukuntan kasar. Kwatsam a yau sai ga ambasada Kazaure ya fito ya faɗi wata magana wacce ba a yi tsammanin jin ta daga bakin ɗaya daga cikin manyan ƙasar nan ba. A gaskiya Najeriya ba ta yi sa'a shugabanni ba domin hanni ɗin da nake faɗa abin da muka yi wa Najeriya ya kamata duka mu a ɗaure mu za ka iya ƙayyadewa daga wani wa'adi kawo yanzu ko ku wasu kaware daban tun daga lokacin da aka fara mulkin siyasa ni yanzu ya kamata duka a ɗaure mu domin kamar me kai dogara da da aka yi a Allah sarki jawabinsa ya tuno min da wata ba da Sheikh Abdul Muttalib ya yayi wacce ya yi ta akan mahukuntan ƙasar nan a inda ya zazzafan martani ya kuma tuhumi shugabannin akan wani irin aiki suke wa talakawan ƙasa tsine ma albarka a ce ya cuce mu a ce ya cuce mu saboda an ba shi mukami da sunan mu amma bai mana komai ba domin mutanen nan fa ba Allah yawancinsu suke jin tsoro ba wallahi mutane da addu'an mutane suke jin tsoro in muka tsaya kawaici da fulatanci da koma baya wallahi haka za mu gama a banza shekara hudun mu ta kare alhali an wa state din mu na Kano gata an ba mu mukamai rututu in in ya samu wannan kun san santarar ban gwamna ka je ka tambaya mutum kusan miliyan hudu a ƙasar inyamurai ya ba kowa a cikinsu ya ba shi sama da miliyan biyu miliyan uku miliyan biyu na taimakon jari shi ɗaya yana santarar ban gwamna osin bajo ka duba coci coci kusan coci goma ya kai gudunmuwa ka je ka tambaya nawa nawa aka ba kowa amma mu shi kenan sai a mai damu gidadawa kawai mutane ya su samu mukami da kuɗin mu sai su Rahman Baffayola shine mai ba shugaban ƙasa shawara ta ɓangaren me ta ɓangaren siyasa ɗan yola ne cikin garin Kano magashi ɗan magashi ne saba na nono ɗan nan zakirai ne to in ya gama ministan gona mai yayi wa mutanen zakirai da mutanen jihar Kano in magashi ya gama ministan tsaro a ƙarƙashin sa akwai sojojin sama sojojin ƙasa sojojin ruwa da farastatal na gwamnati da yawa na tsaro me yayi wa 'yan kano nawa ya ɗauka aiki wanda ba a taɓa samun bahaushe ya riƙe ba dg ɗinta guda goma duk inyamurai ne a lokacin bahar ne kawai aka samu bahaushe sun cika mutanensu ta kai 'yan kano da 'yan arewa ya kamata a tambaye shi ko tsoron me yake ji mustapha ɗan kade shine shugaban nndc me yayi dg na ss na ƙasa ɗan buci ne nawa ya ɗauka a ss tunda ana ta rukurutun ss mutanen kano nawa ya ba yan buci mutum nawa ya ɗauka ya kamata a tambaye shi a ɗari biyu wanda ya saman musu aiki kamata ya zo ya faɗa mana wannan ko abin da ya kama da wannan amma a je a tambaye shi me yayi dr umar ɗanbatta nbc duk broadcasting duk wani abin tsaro na najeriya a hannunsa yake kuɗi ne marasa galihu a kwance a wajen me yayi 'yan ɗan mi ya musu ya kamata 'yan ɗan su tambayi Dr. Umar ɗanbata mi kamana da ka riƙe NBC Nigerian Broadcasting Corporation a fili saboda wanda suka ba su mukaman sun faɗa mana ƙuri'unmu ne ya sa aka ba su ba wanda zai ba gadon gidansu ne ba ko akwai gadon wani anan ƙuri'a ta ce da tawa da taka da ta kowa muna da haƙƙi ta haka ya kamata shugabanni su kira su da haƙƙinmu ne to me ya kamata a mana kuma a sanya in aka kai shekara hudu muka bibiya duk wanda bai mana komai ba a haɗu da malamai da shugabanni a je zumi yawa yan jagaliyar da ya ta yawo da su ya kamata a tambaye shi ko me ya shirya musu wannan kaɗan ne daga cikin mutanen da ya kamata mu zaunar da su a kano manyan kano su zaunar da su waɗannan in suka haɗu da refs guda ashirin suka haɗu da sanatoci guda uku wallahi abubuwan da za su yi a garin nan su fito daga mutane daga halin kakanika yi Allah kaɗai ya sani wannan mukamin ko dan me muke faɗa musu a fili saboda wanda suka ba su mukaman sun faɗa mana ba dan su kansu da iyalansu ba Buhari ya faɗa a Zaria ya ce mutanen Kano sun bani ƙuri'u wajen miliyan biyu to na saka musu na ba da dandazon mukamai a garinsu don su taimaka wa kansu ashe dai ya kamata eldest ɗin Kano manyan Kano daga sarki da gwamna da malamai su kira waɗannan mutanen su ce kai wannan mukaman da aka ba ku ba naku ne da iyalanku ba mukamai ne na mutanen Kano da muka a shekara uku nan ma ka ware shekara ɗaya domin ta gwagwarmayar zaɓe ce me aka yi ba mu san me aka yi ba a shekara ukun nan akwai shekara ɗaya ta zaɓe kusan duka abin da ya rage shekara biyu da wani abu ne wayanda aka ba mukamai ɗin nan fa mu sani akwai wanda aka ba ministan tsaro general magashi akwai wanda alhaji sabo na none nono ministan da shugabanninsa sun zauna da su sun faɗa musu me za su yi ɗaya daga cikin waɗanda aka zaɓa ɗin a minista shi yake faɗa haka a gabanmu ya ce amma shi har yau a kano ba wanda ya kira shi shugabanni ya ce me za a yi amma kudu sun kira mutanensu sun zauna wajen ƙuri'a miliyan biyu wallahi jihudi ne nawa da na zaɓa da naka da na wancan amma ba za a ɗauko mutum ashirin da biyu daga cikinmu ba a ba su mukamai su zauna kawai su rinka facata su da 'ya'yansu su kyale al'umma ya kamata inda gaske muke a wannan shekara hudun mai zuwa mu rage kashi saba'in da zarar tana da ref mutum ashirin ba jihar da take da akwai kana da sanata hudu kana da 'yan majalisar jiha kana da gwamnoni gwamna za a naɗa 'yan majalis za a nada kwamishinoni da advisors waɗannan duk su haɗu su ce matsalar al'ummanmu za mu kawo ƙarshen ta wallahi sai sun kawo ƙarshen matsalolin samarin nan da matasan nan marasa aiki ne. amma wa zai tsayar da su su yi shine matsala kudu jira al yaqub Ɗan municipal ne advisor ne mai ba shugaban ƙasa shawara ne ta ɓangaren eh, house of assembly miyayi naja'atu bala deputy chairman ce ta police service kullum ihu take talaka almajirai to yanzu ita ce deputy chairman police service yan kano nawa ta ɗauka ya kamata a tambaye ta Mai ta shirya yawa mutanen kano mai ta shirya yawa mutanen arewa garba shehu mai ba shugaban ƙasa musamman mu mutanen Kano a jihar Kano shugaban kasa ya gama mana komai don haka elders da manyan Kano ya kamata su tsaya shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ba da mukamai kusan 22 a cikin jihar Kano mukamai masu tsoka mukamai masu lagwada wanda kudi ne mahaukata a kwance a cikin ofisoshin dan me aka ba su marai sun sa mutanensu sun gina mutanensu wani ya zo ya zauna kuma a arewa yana zagin su yana arnan banza sun cuce mu ku da aka ba ku me kuka yi shekara takwas din mu fa ta zo karewa in ta kare za mu shiga wata takwas tasu kana zaton za su zo su yi mana shekara shida da janaton ya yi ya amfanar da al'ummarsa shekara takwas da obasanjo ya yi da shi da waɗanda ya ba mukamai sun amfanar da al'ummarsa mu mi muka yi shekara hudun yanzu ita ce ta ƙarshe ci doguwa shine majority leader ji oshomole da bakinsa ya ce mun hana dan kaduna majority leader mun hada dan jos mun hana yan arewa da yawa mun ba dan kano kun san saboda mi aka tambaye saboda mi ya saboda ƙuri'ar da muka samu muka ci shugaban ƙasa daga kano take shi yasa muka ba doguwa to me yayi bayan kuma mun san shi ya yawo da 'yan jagaliya da yawa lokacin kamfen to yanzu me yawa yan jagaliyar da ya ta yawo da su a tambaye ta me ta shirya yawa mutanen Kano me ta shirya yawa mutanen Arewa Garba Shehu me ba shugaban ƙasa shawara ta media ɗan Kano ne me yayi SAUs me ba shugaban ƙasa shawara na matasa a Dahama me yayi wa mutanen eh, samarin Kano barista Ismail Ahmad SA ne na shugaban ƙasa mi yayi Maryam Uwaisu wannan Maryam ga baki ɗaya tallafin da ake yi a ƙasar nan taimakon bayan Allah nawa ya ɗauka aiki nawa ya samar wa aikin yi Ahmad Idris accountant general na ƙasa ga baki ɗaya shine kuɗin Najeriya ga baki ɗaya shekara hudun da ta wuce a hannun ɗan Kano yake kuma yanzu ɗan Kano ne zai ci gaba me yayi a shekara hudun da ta wuce ya kamata elders ɗin unguwar su tambayo mutane nawa ya ɗauka aiki Aƙalla shi wannan Ahmad Idris accountant general kamata ya zo ya matarsa in tana naƙuda America za ta tafi ta haihu yana da gidaje a Dubai yana da komai ya ƙale mutane kuma shikenan elders sai mu yi shiru mu zuba baki mu yi shiru mu kalli mutanen nan naka ya kamata mu tsaya tsayin daka mu yi waɗannan abubuwan domin za ya ƙare da shekara hudun nan ta ƙare wata in ba abin da Allah ya kaddara ba mulki ya tafi daga wajenmu in ba mu amfani kanmu ba sunan mu sori shikenan mun gama yawo to muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya kama da canji na gaskiya ya ubangiji ka ba mu shugabanni masu jin kanmu masu ƙarfi waɗanda za su iya ya Allah kai mana maganin abin da ya fi mu ba dan mun isa ba wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam alaikum wa rahmatullahi wa barkatu.